ikhwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amince wasa ya gwada mana wannan rana ta uku ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau muna shekara 1441 lissafin nasara yau muna wace rana yau lahadi 26 ga watan ga watan hudu 26 ga watan hudu ku yi haƙuri ba na karɓar salari ne da na riƙe ba zan manta ba 26 ga watan hudu shekara ta 2000 da ashirin daidai wanda a wannan rana cikin amincewar allah maɗaukin sarki muka samu daman buɗe tafsiri na alƙur'ani mai girma na watan ramadan na wannan shekara wanda muka saba kawowa shekara-shekara in allah ya tsawaita kwana ko muka saba kawo muku wannan tafsiri daga babban masallacin juma'a na lilo tudun wada kaduna jihar kaduna makarantar sheik abubakar mahmud gumi komai da lokacinsa shekaru da suka gabata ana cikin natsuwa da kwanciyar hankali wannan ya sa akan gabatar da tafsiri a babban masallaci da ɗimbin jama'a suna saurare to amma saboda wannan jarabawa da allah maɗaukin sarki ya kawo duniya baki ɗaya kuma likitoci suka ba hukumomi shawara akan hatsarin da ke cikin cunkoson jama'a a lokaci ɗaya to wannan yasa muke gabatar muku da tafsirinmu na bana daga wannan babban ɗakin watsa shirye-shirye na manara talabijin da ke ainihin wato birnin tarayya abuja ina addu'a wannan karatu da za mu yi allah ya sa masa albarka Allah ya ɗora mu akan daidai ya ba mu dace da muwafaƙa cikin fassara littafinsa ya tsare mu daga tuntuɓe da kusakurai a cikin darasin da za mu gabatar ya kuma sa kalmomin da za mu ambata su yi ta'asiri a cikin zukatan al'umma yadda za su raya imani a cikin zukata su zama sanadiyar ƙarfafa na wannan aƙida muhammadiyya da wannan sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya samu dace Allah ramma daga ina za mu tashi wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushatin wan nakhl والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه نعم كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا innahu la al musrifin Allah madaukin sarki yace ce wa huwa alladhi ansha'a jannatin ma'arushatin Allah shine wanda ya kage halittar lambuna gonaki lambunan na sun kasu kashi biyu sai Allah ya ce ma'arushatin wa ghaira ma'arushat anan ubangiji yana so ya nuna mana karfin ikonsa ne ga aikin da yake yi wanda duk duniya sama da ƙasa babu wanda zai iya wanda wannan ya lizimta mu bauta masa shi kaɗai kar mu haɗa shi da kowa a wajen bauta Allah ya ce shi ne wanda ya ƙagi lambuna gonaki gonakin sun kasu kashi biyu tsiron da ke fitowa a cikin gonakin a cikin lambunan ya kasu kashi biyu akwai ma'arushat waɗanda aka yi musu tarishi wa gaira ma'arushat a koda da ba musu tarishi ba me ake cewa tarishi wani lokaci a cikin lambu za ka ga tsiron da ke ciki wanda yake ba da 'ya'ya bai da ƙarfi da zai iya ɗaukar 'ya'yan a sama wannan yasa sai ya zama na ya kwanta ƙasa masu gona sai su samu gwafa sai su kafa domin su rinka tallafe waɗannan reshe da suke da 'ya'yan a jiki yadda ba za su ci gaba da kwanciya a ƙasa ba to wanda aka sa wannan gofa aka tallabe shi ake cewa ma'arushat akwai kuma waɗanda reshin yana da ƙarfi duk nauyin 'ya'yan da ke jiki zai iya ɗauka baka da bukatan sai ka sa gofa ka tallafe kamin ka iya hana shi kwanciya ƙasa dama a saman yake tsayawa to irin waɗannan su ake cewa gaira ma'arushat Allah ya ce to da waɗannan da ake tokarewa da gofa da waɗannan da ba a tokarewa duka Allah maɗaukin sarki shi ya ƙagi waɗannan lambuna da waɗannan gonaki inda waɗannan tsirrai suke samar al'umma da abinci Shi ne ma'arushatin wa gairu ma'arushat sai Allah ya ce wa nakla da dabino wa zar'a da shuka in an ce dabino kowa riga san me ake cewa dabino amma idan aka ce wato tsiro irin na shuka shine abin da ya shafi masara ya shafi gero ya shafi dawa ya shafi ibiru ya shafi maiwa ya shafi acca irin waɗannan kayan abinci su kuma su ake cewa azzara amma dai duka wane ne ya tsirar da tsiron allah maɗaukin sarki shi ya tsirar da shi tana yiwa mai gona ya cika baki ya ce to aini na shuka da allah ga tambaya lokacin da ka je ka tona rami ka zuba masara ko ka zuba shinkafa ko alkama ko gero ka san ina ne a jikin kwayar inda ganye zai fito ina ne jijiya za ta fito yadda za ka mai da inda ganyen zai fito ya koma sama inda jijiya za ta fito ya koma ƙasa ba ka san wannan ba wannan aikin allah ne tambaya ta biyu yayin da tsaron nan ya fara fitowa ka kalli tsaron yadda yake da laushi bai da ƙarfi amma sai allah ya bashi wani ƙarfi na musamman da zai iya faso ƙasa ya tunkuɗo ta ya tsago ta fito waje da za ka ce bari in taimaka mashi ka ɗauke wannan ɓungorin ƙasan ka sake ɗora masa mutuwa zai yi amma in ka bar shi da ƙarfin Allah maɗaukin sarki sai ya tsago ya fito da kansa wannan aikin wane ne tambaya ta uku da ka shuka sai Allah ya riƙe ruwansa ya za ya tsirin ya fito kenan duka aikin wane ne aikin Allah maɗaukin sarki ne shi yasa sai Allah maɗaukin sarki ce wa nakhla wa zar'a malamai suka ce Allah ya ba da wa'annan abubuwa ne a matakai da farko sai aka yi magana a kan lambu da ake noma kayan marmari irin su mangoro irin su ayaba irin su inabi irin su lemu irin su gwaba waɗanda kayayyaki ne na marmari masu taimakawa jikin ɗan adam domin ya ƙara samun lafiya garkuwar jikinsa ta ƙara ƙarfi yadda za ta iya faɗa da ƙwayoyin cuta. sai dai suna da matsala me matsalar su ko akwai su idan babu abinci za a yi a gari a to gari akwai kankana akwai ayaba akwai abarba amma ba shinkafa ba masara ba gero ba dawa za a yi ko ba za a yi ba za a yi a cikin gari to bayan an ambace su sai Allah ya ambaci annakal shine dabino shi dabino yana da siffa guda biyu idan yana danye yana cikin 'ya'yan marmari idan ya bushe ya koma kut ya koma cikin kayan abinci shi yasa in ya bushe za a iya cin dibino a rayu akwai wani babban soja general ne daga nan najeriya ya yi research a wata jami'a a kasar america akan dabino sai ya gano cewa sojoji da ake turawa daji su je su yaƙi da za a samu busasshen dabino ƙwara bakwai a sa musu a cikin 'yan jakan nan tasu da suke ratayawa su fi da shi idan soja ya ɗimuwa ya ɓata a daji wannan dabino ƙwara bakwai zai iya rike sojan a sati ɗaya a kowace rana zai ci dabino ƙwara ɗaya ya samu ruwa ya sha zai iya rayuwa saboda akwai wadatar glucose a cikin dabino shi yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama na dabino yana daga cikin 'ya'yan itace da yake so shi yasa jariri idan aka haifo shi yayin da yake cikin cikin mahaifiyarsa yana samun wadataccen sikari <clears throat> ta hanyar abincin da mahaifiyar ta ci Allah ya sa wani mala'ika ya kulle cibiyar jaririn da cibiyar mahaifiyar abinda ake cewa umbilical cord ta nan ake ba jaririn abinci yana ci to yanzu jariri ya fito daga cikin ciki ya zama mai zaman kansa kuma yana da bukatar wannan sikari da yake samu a wajen mahaifiyarsa to kuma yanzu gashi ya fito babu alaka tsakaninsa da ita ta wannan hanyar ya zai iya samu sikari to sai aka ce a samu dabino a tattauna a tsarta masa a bakin shi wannan ruwan dabino da za a tsarta wa jaririn zai iya ba jaririn wadataccen sukarin da jikinsa yake bukata ya ci gaba da rayuwa kenan shi dabino yana taka rawa guda biyu yana cikin fawake sannan yana cikin kut to daga nan sai Allah ya ambaci azzara su ne kayan noma abin da ya shafi masara ya shafi shinkafa ya shafi alkama waɗanda su waɗannan su ne waɗanda ake aje su su daɗe ba tare da sun yi mai ba ba tare da sun lalace ba su ne idan akwai su akwai abinci a ƙasa idan aka rasa su an rasa abinci a ƙasa Allah ka gafarta mana wato Allah maɗaukin sarki sarki hikima lokacin da gwamnatin Najeriya ta rufe dukkan boda ta ce ba za a sake shigowa da kayan abinci a Najeriya ba da dama daga cikin al'ummar Najeriya sun shiga damuwa suna ganin cewa kamar ba a musu adalci ba gwamnati ce a kowa ya noma abin da za mu ci a nan cikin ƙasar aka kulle kofa masu kuka suka yi masu tsuwa suka yi gwamnati ce dai a sake kulle bodan nan kar a bari a shigo da kayan abinci mu noma da kanmu ƙarshe ƙasar nan aka yi noma na shinkafa wanda banda Allah babu wanda ya san adadin noman da aka yi ashe bangiji ya san corona virus za ta zo kowace ƙasa ta killace ƙasarsa ba inda za a shigo mana da abinci yanzu da an rashin sa'a ba a kulle wannan bodar mun noma abinci ba yanzu corona ta zo kowace ƙasa ta kulle boda ta babu yadda za a iya kawo najeriya abinci to da yanzu banda allah ba wanda ya san bala'i da yunwa da al'ummar najeriya za su shiga amma sai allah ya tausaya mana ya kawo hanyar da aka samu sauƙi allah mun gode maka bisa wannan ni'ima saboda haka su kayan abinci su ne wanda al'umma suke rayuwa da shi shi yasa sai allah maɗaukin sarki ya ce shi ne wanda yake tsirar da su domin mu gane cewa babu wanda ya kamata a bautawa saiwa sai Allah maɗaukin sarki sai Allah ce muktalifan ukuluhu wayannan 'ya'yan itatuwa ɗanɗanansu ya saba da juna ɗanɗanansu duk wanda ka ɗauka ka ci za ka jana da bambanci da wannan in ka sha lemo sai ka sha ayaba za ka gane wannan lemo daban ayaba daban in ka sha mangoro ka sha gwaba za ka gane wannan daban wannan daban in ka sha inabi ka sha apple za ka gane wannan daban wannan daban in an kawo ma tuwon gero aka kawo ma tuwon masara duk wanda ka ci za a gane wannan na masara ne wannan na gero ne shine muktalifan ukuluhu inji Allah sai Allah ya ce wa zaitun sannan Allah maɗaukin sarki har yanzu shi ne wanda ya tsira muku da azzaitun ita ce wannan bishiya ta zaitun bishiya mai albarka war rumman da ko bishiyar rumman Allah ya ce mutashabihan wa gaira mutashabi waɗanda zaka gansu wato a ido sun yi kama da juna a wajen ɗanɗano kuma sai su saba da junansu a nan gurin allah maɗaukin sarki ya ambata mana tsirrai da yake fitarwa amma sai kira sunan wasu daga ciki bai kira sunan sauran ba saboda muhimmancin da wa'annan suke da shi na farko sai aka ambaci dabino aka kira shi da sunan shi aka ce wannan duk sauran kayan shuka na abinci sai aka ce wazzar aka musu kuɗin goro sai aka zo kan zaitun sai aka kira shi da sunan shi aka ce wa zaitun sai aka zo kan ruman sai aka kira shi da sunan shi aka ce wa ruman me yasa su waɗannan guda uku aka kira sunayensu an kira sunansu saboda muhimmanci da suke da shi na musamman ɗazu muka gama magana akan dabino da muhimmancinsa da amfaninsa aisha radiyallahu anha ta ba da labari ta ce a gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam mun taɓa zaunawa jinjirin wata ya kama ya mutu sabon jinjirin wata ya ƙara kamawa ya mutu sabon jinjirin wata ya ƙara kamawa jirajiran wata guda uku a cikin kwana 60 watanni guda biyu ta ce ba a ɗora tukunyar abinci a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba aka ce to akan me kuke rayuwa ta ce muna rayuwa ne akan baƙaƙe guda biyu shine baƙin dabino da baƙin ruwa kenan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya wata biyu babu abinci sai dabino da ruwa kawai ake ci kuma dabinon ya iya rike su wannan shi zai nuna maka albarkar da Allah madaukin sarki ya wa me ya sanya wa dabino shi yasa in Allah ya zo maganan ƴaƴan itatuwa zaka ji ya ambace shi Allah rama a ƙur'ani mai girma bishiyar dabino har sai Allah da Allah ya siffanta ta ma da kalmar shahada yace alam tara kaifa daraba Allahu mathalan alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba aha ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa aha tu'ti ukulaha kulla hinin بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام يتي فلينظر الإنسان إلى دعامه فلينظر ينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا waɗannan ayoyin duka zamu ji Allah madaukin sarki ya ambaci sunan dabino a cikin su ayar da Allah ya karanta ta suratu Ibrahim Allah ya ce alam tara kaifa daraba Allah masalan kalimatan tayyiba baka ga yadda Allah ya buga misalin daɗa kalmar nan ba ita ce kalmar shahada kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya ce kalmar ta yi kama da wani abu me ta kama da shi Allah ya ce ka shajaratin tayyiba kamar daddaɗar bishiyar nan ita ce me ita ce bishiyar dabino ta ina kalmar shahada ta kama da bishiyar dabino Allah sai ha sabitu bishiyar dabino zaka ga tushenta ya kafu a jikin ƙasa haka kalmar shahada take kafuwa a cikin zuciya sun yi kama ko ba su yi kama ba wa far'u hafiz sama sannan bishiyar dabino reshensa zaka ga ya tashi cikin sararin samaniya haka ita ma kalmar shahada rassanta sukan bayyana a gaban dan adam in la ilaha illallah ta samu gindin zama a zuciya sai ka ga duk abin da la ilaha illallah ta hana to dan adam ba zai iya aikatawa ba hannunsa la ilaha illallah na control din shi idanunsa la ilaha illallah na control Kunnansa la ilaha illallah na control kafarsa la ilaha illallah na control komai nasa la ilaha illallah ita take sarrafa shi me wannan yake nunawa abinda wannan yake nunawa akwai kama tsakanin bishiyar dabino da wato ainihin kalmar shahada lalle wannan da daɗin bishiya bishiya ce mai albarka sai Allah madaukin sarki ya ambaci bishiyar zaitun zaitun ita ma bishiya ce mai albarka alkur'ani mai girma ya ce wa shajaratin ta kuruju min ɗuri saina'a wa shajaratin ta kuruju min ɗuri saina'a tanbutu bidduhni wasu birnin lil wannan bishiya da ake magana a kanta anan ba wata bishiya ba ce ita ce bishiyar zaitun tana fitar da mai wanda man aka yi miya da shi idan mutum zai ci tuwo in ya yanko loma sai ya rina lomar da miya tukuna kamin ya kai zuwa bakin shi allah maɗaukin sarki ce shi ne wanda ya ainihin wato tsirar da ainihin wannan bishiya kai ita bishiyar zaitun akwai baiwa da allah maɗaukin sarki ya mata ita ce babu abin da bai da amfani a jikin sha ganyenta yana da amfani warakus zaitun binciken da aka yi a halin yanzu a duniya ba maganin ciwon diabetes mai kyau kamar warakus zaitun duk yadda ciwon diabetes yake wahalar da mutum in za a rinka tafasa warakus zaitun ana ba shi yana sha in allah da allah zai ba shi sauki masu hawan jini in an tafasa waraƙun zaitun aka ba su yana taimaka musu ganyen yana da amfani magani ne manta yana da amfani kala uku babu wani mai da ake yi amfani da shi kala uku a duniya sai man zaitun amfani na farko ana dafa abinci da shi idan Allah ya baka wadata to duk sauran man nan tsallake su aje su gefe a rinka maka abinci da man zaitun kaga irin lafiyar da iyalanka za su samu bayan ana yin abinci da manta to kuma ana yin man shafawa da manta saboda idan kana shafa man zaitun wato fatar jikinka za ta yi kyau za ta yi sumul-sumul very soft and smooth shi yasa za ku ga man shafawa da ake yi daga kasashen turawa da kasashen laraba masu tsada da dama daga cikinsu in ka duba sai ga da man zaitun aka yi su bayan ana shafawa kuma har yanzu ana yin amfani da man zaitun a matsayin kananzir a zuba a fitila a kunna wuta ma ya kama hasali fitilar da aka zuba mata kananzir da fitilar da aka sawa man zaitun hasken wacce aka wa man zaitun sai ya fi na hasken fitilar da aka sawa kananzir shi yasa Allah ya siffanta haskensa da wannan a suratun nur ala rama Allah ya ce Allahu nuru samawati Allahu nuru samawati wal ard مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري نعم يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shine hasken samai da ƙasa Allahu akbar Allahu nuru samawati wal ard Allah ya ce masalu misalin hasken sa sai Allah ya ce fiha misbah wato kamar mishkat me ake cewa mishkat mishkat tana da bambanci da window tana da bambanci da taga zamanin da in an gina masallaci katangar masallacin akan yi ta da kauri to ta ciki sai a yi wani loko-loko a jikin katangar kamar windo sai dai layan fas ba za a huda shi fita ta baya ba ta bayan a toshe ne amma nan gurin ga loko eh? inda za a aje me inda za a aje wato ainihin wato wannan fitila shine abin da bahaushe yake cewa alkuki shi alkuki ba wundo ba ne amma ya yi kama da wundo. bambanci da wundo shi wundo ana hudawa gaba daya sai an kawo kyaure da za a rinka sawa ana rufewa shi kuma alkuki za a yi ramin amma ba za a huda shi ya fita waje ba za a bar sauran katangar to wannan alkuki amfaninsa shine ana aje fitila ne a ciki a masallatai wannan lokon yakan tattara hasken wannan yakan sa hasken ya kara karfi fiye da idan an aje wato fitilar ita kadai shi yasa za ku ga torchlight ake mata zaiba da za ta tattara hasken domin hasken ya ƙara ƙarfi inda ba wannan zaibar za a bar hasken a watse hasken ba zai karfi ya zama so defined ba to sai Allah madaukin sarki ya ce kamishkatin kamar wannan alkuki ne fi hamis ba wanda aka sanya fitila a ciki sai Allah ya ce almisbahu fi zujaja ita kuma fitilar tana cikin karau tana cikin gilas alkuki ya tattara hasken hasken ya ƙara ƙarfi yanzu kuma ga gilas kwai na fitila ya sake tattara hasken hasken ya ƙara ƙarfi a daidai wannan lokaci sannan gilas ne wato ba zai lullube hasken ba hasken zai penetrating yadda za a iya ganin hasken yadda ya kamata a gan shi wato shine fi ha misba al misbahu fi zujaja sai Allah ce a tu ka annaha kaukabun durriyi yuqadu min shajaratin mubarakatin zaituna la sharqiyatin wala garbiya Allah madaukin sarki ce ita kuma wannan fitilar da ke cikin wannan kwai da ke wannan haske kai za ka ɗauka tauraro ne mai tsananin haske a cikin sararin samaniya to amma da me ake hura ta sai Allah ya ce yuqadu min shajaratin mubarakatin ana hurawa daga man wata bishiya mai albarka wacce ce bishiyar mai albarka malamai suka ce ita ce bishiyar zaitun malamai suka ce a nan gurin Allah ya siffanta bishiyar zaitun da cewa bishiya ce mai albarka shine shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin wala garbiya akwai wani abu da aka sake ganowa idan aka shuka bishiyar zaitun wurin da hasken rana yana samun ta yayin da rana ta fito sannan hasken rana yana samun ta yayin da rana za ta faɗi to man wannan bishiyar zaitun din ya fi kyau fiye da bishiyar zaitun da aka dasa ta a wurin da lokacin da rana ke fitowa wani abu ya tara hasken ranan da ba zai haska bishiyar ba ko sanda take faduwa wani abu ya tara hasken ranan ba zai haska bishiyar ba to man wannan bishiyar zaitun baya kyau sosai idan an yi fitila da shi shi yasa Allah ce la sharqiyata wala garbiya me nake so in gwada mana anan shine man zaitun bayan ana ci a matsayin abinci ana shafawa a matsayin kayan kwalliya da ado sannan kuma ana zuba shi a fitila a yi kananzir da shi a ci barbal ko a fitila domin a kunna a ga haske banda bishiyar zaitun babu wacce Allah ya wannan albarkar bayan wannan 'ya'yanta suna magani matsalolin ciki da dama in kana cin 'ya'yan zaitun yana warware su 'ya'yan zaitun suna daga abin da ke fada da diabetes mutumin da yake da diabetes ciwon siga ana so ya rinka yawai cin 'ya'yan zaitun suna fada da kansa mutumin da yake yawan cin 'ya'yan zaitun da wuya kansa ta kama shi Kunga wannan ma bishiya ce mai albarka da 'yan adam suna ta bincike kullum ƙara gano sirrin da ke cikin dalilin da ya sa ubangiji ya fito ƙarar ya ambace ta sannan sai Allah ya ambaci bishiyar rumman bishiyar rumman ita ma rumman Allah yakan ambace ta a cikin alkur'ani mai girma Allah ya ce fihi ma faki hatu fihi ma hatu wa nakhlun rumman Allah ya ce fihi ma faki hatu a cikin aljanna guda biyu da za a ba mai imani ranar tashin alkiyama akwai kayan marmari in aka ce kayan marmari dukkan kayan marmari sun shiga amma sai Allah ya ga akwai waɗanda muhimmancin su ya kai a fidda su ƙarar ambace su sai fidda guda biyu sai ya ce wa naklum da dabino mun ce shi ma ɗan dabino yayin da yake ɗanye yana cikin mai kayan marmari idan ya bushe ne koma cikin kayan abinci sai Allah ya ce wa rumman da rumman nan Najeriya bamu da rumman da yawa in kana so ka ga rumman da idonka ran da Allah ya kai ka Saudiya wata ran kai kokari ka je Daif Daif nan ne garin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba tafiya wa'azi aka jefe shi ba a samu mutum kwara ya yi imani da shi ba har mala'ika ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman izinin a bashi dama ya halakar da su annabi ya ce a ya Allah a bar su umma su ba su imani ba ta cikin su za a samu waɗanda za su imani yau in ka je da'if gaba ɗaya su 100% musulmai ne babu wanda ma yake da kaka ne gaba ɗaya su musulmai ne magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta me ta tabbata sannan Allah ya azurta su da 'ya'yan itatuwa in kana so ka ga 'ya'yan itatuwa da wanda ka taba gani da wanda baka taba gani ba da wanda ka taba jin sunansa da wanda baka taba jin sunansa ba to wata ran ka je da'if ka je kasuwar 'ya'yan itatuwa ka ga ikon Allah a nan ne za ka ga rumman iri-iri kala daban-daban roman yana da albarka da yawa yana da vitamins da multivitamins masu yawa a cikinsa sannan shi ma yana yakar kansa sannan shi ma yana yakar cututtuka da dama da ke jikin ɗan adam sannan yana ƙara wa garkuwar jiki ta ɗan adam ƙarfi yadda za ta iya ɗauki ba daɗi da cututtuka na environment da ɗan adam yake fama da su yau da gobe da jibi da gata. malamai suka ce akwai hikima sosai da Allah maɗaukin sarki ya ambaci waɗannan wato bishiyoyi a cikin wannan aya da yake faɗawa mutane ƙudurarsa da girmansa da ƙarfin ikonsa domin su dawo su bauta mashi ya ce muktalifan ukuluhu wa zaituna wa rumana mutashabihan wa gaira mutashabi sai Allah ya ce kulu min idza asmar Allah ya ce ku ci daga 'ya'yansa ita wannan gona taku idan ta ba da 'ya'ya to ku ci daga 'ya'yan yayin da gonar ta yi waɗannan 'ya'ya sai Allah ya ce wa atu haqqahu yawma hasadihi amma ku ba da haƙƙin wannan gona a ranar da kuka girbe me ake nufi da kulu min samar idza asmar malamai suka ce wannan kalma ta kulu da Allah ya ce ku ci wannan amrun ne mu mubahi abinda ake so a gwada muku shine yayin da gonarka ta nuna amma baka girbe ba ya halatta ka ɗiba ka ci duk da cewa nan gaba za ka da zaka ba za a ce to ai ka ci a yi lissafin wanda ka ɗan ɓantara ka ci a ka je gona mangoro ya yi kyau dama shi babu komai a kansa dibino ya yi kyau dibino ana cire masa zaka idan ya bushe na kamin ya bushe yana ɗanye ya baka sha'awa ya halatta ka yanka ka ci ba ka aikata laifi ba baka tauye haƙƙin kowa ba shine kulumin samarhi ina asmar ka noma masara ka je gewaya sai ta baka sha'awa sai ka ɗan ka karyo ka zo da ita gida ka gasa ka ci ko ka ga tumu ya baka sha'awa sai ka yanko sai ka zo da shi gida ka gasa ka ci Allah ya ce wannan ya halatta duk da cewa ba a zo lokacin da za ka cire zakka ka cire zakka ba shine kulumin samarhi ina asmar sai Allah ya ce wa atu haqqahu ma hasadihi amma ku ba da haƙƙinsa ranar da wato ranar girbewarsa ran da aka girbe to ku ba da haƙƙinsa a wannan ranar menene haƙƙin da za a bayar a wannan ranar malamai su yi magana guda biyu wasu malamai suka ce haƙƙin da za a bayar a wannan rana shine zakka shi yasa za ka ga maluma da dama in an ce wa atu yau yawm hasadihi menene haƙƙin sai su ce azzaka wasu kuma su ce al'ushir ɗaya bisa goma dama ɗaya bisa goma ne zaka. wasu a al'ushir au nisfar ushir idan gonar ruwan sama ne shayar da ita ɗaya bisa goma idan kuma bayi aka yi mai gonar ne sha wahala ya mata bayi to nan ba ɗaya bisa goma za a fitar ba za a fidda rabin ɗaya bisa goma ne in aka raba goma aka cire ɗaya to shi ma ɗayan sai a raba biyu rabin shine zaka, sauran rabin sai a haɗa da wancan kashi tara ka kwashe ka tafi da kayan ka zuwa gida sai suka ce to wannan shine haƙƙin da ake magana wasu malamai suka ce anan ba zakka ake magana akan ta ba me dalilin su suka ce domin ai ita wannan ayar a cikin suratul an'ami take kuma sura ce makiyya zakka kuma gaba ɗaya ma ba a farlanta ta a musulunci ba sai a madina saboda tunda sai a madina ne aka farlanta zakka wannan ayar ba tana magana akan zakka bane to wani haƙƙi take magana akan shi shine malamai suka ce idan kana da gona ko kana da lambu to laha haqqan wannan gona tana da haƙƙi guda biyu haƙƙi na farko shine wa atu huyo ma hasadihi haƙƙi na biyu shine zaka suka ce domin in zaka ne ai ba za a ce ran da aka girma dabino a fidda zakar ba duk malamai sun yi tifaki in ka girbe dabino ran da ka girbe shi ba za ka fidda masa zaka ba sai an shanya shi ya bushe bayan ya bushe ne tukuna zakka take waje ba a kansa haka ran da ka girbe masararka ko ka girbe geronka ko dawa zakka bata faɗi a kanka a ranan ba a sai an yanke sai an sussuke eh? an cashe ko an mai da shi tsaba in masara ce an sanya a cikin buhu yadda za a iya aunawa da kilo ko da kwanon awo to a lokacin ne za a fi da musu zaka wannan ko ba ran da aka yi girbi ake yin shi ba kenan ba zai zama wa atu haqqahu da hasadihi ya zama zaka ba hmm. suka ce menene ake magana akai ran da kake girbi sai zama talakawa sun zo sun taru a gonar suna kallon aikin da ake yi abin ya bada sha'awa an yanke dabino ko an girbe masara ko an girbe gero ko wani abu mai kama da haka to wa'annan talakawa da suka zo suna da haƙƙi a ɗan ɗebe wani abu a ciki a ɗan san musu a wannan ranar to wannan abin da za a ɗan ɗiba a sassan musu shine wa atu haqqahu yawma hasadi wannan ne malamai sa suka yi saɓani. shin wannan haƙƙi da aka ce a rinƙa ba talakawa ran da aka girbe gona zakka da ta zo ta soke shi ko ba ta soke shi ba wasu suka ce zakka ta soke shi daga sanda aka farlanta zakka to shi wannan an daina aiki da shi amma abinda malamai suka rinjayar ayar zakka ta soke shi ba da farilla ne da zakka ta sauka sai ta mai da shi daga farilla ya koma me ya koma mustahabbi abu ne mai kyau da ake so ka yi a wannan rana idan talakawa sun zo a dan ainihin wato ɗiba musu a dan sassa musu a dan tsatsakura musu su ba su samu abin da za su taba a wannan rana to idan talakawa ba su zo ba wannan haƙƙin yana nan ko baya nan wasu malamai suka ce idan talakawa ba su zo sanda kake girbin ba wannan haƙƙi ya faɗi dama in sun zo ne za a ba su wasu suka ce akwai ba su zo ba in ka gama in za ka tafi gida ɗan tsakura ka tafi da shi an samu daga cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in sun yanke dabinon su sukan ɗebo nono nono na dabino daidai gwargwado su taho da shi masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su aje sahabbai a rinka zuwa ana ɗiba ana ci ana sa albarka kenan ko da ba su zo ba har yanzu wannan hukunci na wa'atu haƙahu yau hasadihi yana nan ana yin aiki da shi to shi wannan a ranar da aka yi girbi a ranar ne ake bukata a yi shi Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce wala tusrifu amma kada ku wuce gona da iri wajen cire wannan abu da aka ce ku cire ku ba talakawa wa'atu haƙahu yau hasadihi domin daga baya an fara samun sahabbai in sun girbe gonar sai talakawa su su ta ɗiba su basu ƙarshe sai zama mafi yawan amfanin gonan ya ma tafi a wajen talakawan su abin da za su kai gidansu ba yawa zakar da za a cire ita ma ta zama babu yawa sai Allah ya ce a'a wala tusrifu kada ku yi israfi kar ku wuce gona da iri an samu wani sahabi na Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake cewa Qais ibn Thabit ibn Shammas ran da zai girbe gonarsa ya ce to ni kuma wallahi duk talakan ne zo sai na bashi cikin wa'atu haka huyo masa ne talaka suka ji labari ko suka cika gonar ya damƙa ya ba wannan ya damƙa ya ba wannan kamin a ankara duk noman da aka yi a gonar an rabar da shi tas a ranar shi ba ko dami ɗaya da zai tafi da shi gida balle a zo magana zaka sai Allah ya ce a'a ba a ce ku kwashe ku bai wa talakawa ba a wala tusrifu hmm. kada ku israfi a wajen wannan ihsani da aka ce ku yi wa talakawa a inna Laha. innahu la yuhibbul musrifin lalle Allah baya son masu israfi kuma dama israfi abu ne da ayoyin alqur'ani mai girma da dama sun yi hani a kan shi Allah madaukin sarki ya yi magana a kan israfi a wurare da yawa alkur'ani mai girma a cikin suratul araf Allah madaukin sarki ya ce ya bani adama ku zuzi na takum ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين أنا لما جاكت كن سورة الفرقان الله يسي والذين إذا أنفقوا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما الله لما جاكت كن سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة ولا تجعل يدك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا waɗannan ayoyi duka ayoyi ne da suke hani daga israfi a waccan aya da Allah ya karanta mana a cikin suratul araf Allah ya ce ya bani adama ya ku yayan adam ku zuzi na takum inda kulli masjidin ku riki kawarku a kowane masallaci in ji Allah in ka je masallaci ana so kai kwalliya kai ado addinin musulunci addini na tsafta addinin musulunci addini da ke son ado da kwalliya annabi mu mai tsafta ne annabi mu ya iya ado annabi mu ya iya kwalliya ba wanda zai kalli annabi mu annabi mu bai burge shi ba sallallahu alaihi wasallam ku zo zinatakum inda kulli masjidin sai Allah ya ce wa kulu washrabu sannan ku ci ku sha daga abin da Allah madaukin sarki ne imta ku da shi sai dai sharadi Allah ya ce wala tusrifu kada ku israfi israfi a kowane lamari haramun ne cikin addinin musulunci a waccan aya da Allah ya karanta mana ta cikin suratul furqan Allah ya ce walladina an anfaqu bayan Allah mai rahama na kwarai su ne waɗanda idan sun zo ciyarwa lam yusrifu ba sa yin israfi wa lam yaqturu sannan ba sa yin ƙoro wa kana baina zalika qawama suna tsakanin israfi da ƙoro za su ciyar a wadace ba tare da sun yi koro ba ko ba za su yi almubazzaranci su wuce gona da iri ba a waccan aya da alarama ya karanta mana a cikin suratul isra sai Allah maɗaukin sarki ya ce wala taj'al yadaka maglulatan ila ka? kada ka sanya hannunka ya zama a kokumci a wuyanka abin da ake nufi shine kar kai ruwa idan balarabe ya ce ai wani hannunsa a daure yake a wuyan shi to abin da yake nufi marwaci ne kamar bahaushe ya ce wani akwai tauri tauri ya ce tauri tauri kiki me ake nufi ana nufin marwaci ne ha ko aka ce wani mai dunkulallen hannu ne me ake nufi baya badawa mai hannun jarirai idan an haifo jariri hannun sai yake a dunkule to sai a siffanta marwaci da mai hannun jarirai ko mai hannun yan dambe ko sufa gulu dan eh, dambe idan zai abin nan hannun a dunkule eh ko sufa gulu karkashin karshen kankamo kenan Allah ka raba mu da ruwa da marwata marwaci yana nesa da Allah yana nesa da mutane yana nesa da aljanna amma yana kusa da wutar jahannama mai kyauta yana kusa da Allah yana kusa da mutane yana kusa da aljanna yana nesa da wutar jahannama sai Allah ya ce wala da hakulal basdi sannan karka miƙe hannun naka dukkan miƙewa gaba daya karka zama almubazzari a karka da kai wannan sai Allah ya ce fataquda mazmuman maluman maluman mahsura ku jira Allah wani irin usulubi na Qur'ani mai girma yace wala taj'al yadaka magalulatan ila unikika to fataqa'u uda maluman in ka zama marwaci sai ka zama abin zargi kowa sai fara zargin ka saboda ba mai bakin jini marwaci marwaci akwai bakin jini ko kura bata kai shi ba ya ku bayan Allah musamman cikin wannan wata na Ramadan ga jama'a duka a kukulle a cikin gidan daji larura ta sa duka an tsare su dama can akwai bukatar yanzu bukatar ta karu duk wanda Allah madaukin sarki ya buɗa masa ya tabbatar da ya taimaka wa wani shi kuma ya jira ya ga taimakon da Allah madaukin sarki zai mashi ya ku bayin Allah masu hali ku cire dukiyarku ku taimaki al'umma gwamnatoci ku cire dukiyar gwamnati ku taimaki al'umma 'yan kasuwa ku cire dukiya ku taimaki al'umma gaba da gabanta kowa akwai wanda zai iya taimakawa kuma taimakon ya ta asiri dan gwargwadon halin da Allah ya baka abin da zaka iya yi ka saurari sakamakon ka wajen Allah madaukakin sarki Allah ya ce idan kai rowa fataqo da maluman sai ya ce wala tafsuda kullal basdi shi ko fataqo da mahsura idan kuma duk abin da yake da shi ka dauka ka bayar kuma sai ka zo ka zauna kana ta hamma baka da komai a wannan lokacin sai kuma damuwa da bakin cike biyo baya shi yasa Allah ya ce duka wannan guda biyu kada ka yi Allah ka gafarta mana kenan sai Allah ya ce wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifina aya ta gaba sai Allah ya ce mai alarma wa min al'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakum Allah wa la tattabi'u khutuwatish shaiɗan. إنه لكم عدو مبين سي الله يتشو من الأنعام دقا دبو بن بالنئمة الله يتشي حمولة وفرشا سنك سكشي بيو أكوي حمولة ودن من يعني سنعي iya كايا وفرشا أكوي ودن دك waɗanda ƙanana ne أساسي da ƙasa كايا wasu ne manya masu ɗaukan kaya da marasa ɗaukan kaya malamai su yi magana guda biyu magana ta farko suka ce manya masu ɗaukan kaya su ne raƙuma manyan raƙuma da suka kawo ƙarfi za su yi ɗaukan kaya farsha waɗanda suke dab da ƙasa ba za su yi ɗaukan kaya ba su ne 'yan ƙananan raƙuma da ba su yi ƙarfin da za a yi ɗora musu kaya ba suka ce da hamunatan da farsha ɗin duka a cikin jinsin raƙuma suke wasu malamai suka ce a hamunatan wato shine kamar raƙuma da shanu waɗanda manya-manya ne ana iya ɗora musu kaya har ma mutum ya hau farsha su ne 'yan ƙanana ƙanana irin awaki da tumaki waɗanda ba za a iya ɗora musu kaya a haukansu ba su ku waɗannan su ne farsha kenan wato da hamunatin da farsha ɗin a cikin jinsin an'am suke ba a jinsin raƙuma kaɗai suka takaita ba wannan shine fassara guda biyu da malamai suke sai Allah ya ce kulu mimma razaqakumullahu ku ci daga abin da Allah madaukin sarki ya azarta ku da shi na wa'annan 'ya'yan itatuwa da aka ambata da wa'annan dabbobin ni'ima da aka halatta muku Allah ya ce ku ci in ji Allah maɗaukin sarki Allah ya ce wala tattabi uku wata shaitan kar ku yadda ku bi 'yan hanyoyin shaiɗan kamar da shaitan ya halakar da larabawa wasu dangogi na abinci da Allah ya halatta suka haramta wa kansu wasu dangogi na dabbobi suka haramta wa kansu irin wasila irin su sa'iba irin su ham da sauransu da suka haramta wa kansu da kansu ba Allah ne haramta musu ba Allah ce to kar ku bi waɗannan hanyoyi na shedan na halatta na haramta abin da Allah madaukin sarki ya halatta sai Allah ce innahu lalle shi shedan lakum a gare ku mu mubin abokin gaba ne kuma wanda gabasa baya boye ta a bayyane gabarsa take wato ku yi taka tsantsan da shi in ba haka ba zai halakar da ku Allah ka tsare mu da sharrin shedan daga halakarwar shedan ya ku bayin Allah za ku ga wurare da yawa ƙur'ani mai girma yana mana kashedi da shedan dan adam bai da abokin duniya bai da abokin gaba a duniya kamar shedan matsalar kuma gaba shedan da dan adam akwai hasada cikin gabar wannan yasa ba abin da za ka yi wa shedan a duniya ku daidaita ko ku fahimci juna burin shedan ba zai cika ba hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya ganka a wutar jahannama shi abokin gaba ne kuma wani abin da ke da hatsari abokin gaban da baka gane shi sannan gashi tsoho ne ya daɗe a duniya tun zamanin annabi adam ake bugawa da shi aka zo zamanin su annabi nuhu aka kara da shi zamanin su adawa da su samudawa zamanin su fir'auna zil autad da zamanin mutanen annabi ludu zamanin annabi dawud zamanin annabi haya duka annabawan da shi aka yi ta gwagwarmaya ya zo zamanin su abu jahil da su utubatu bin rabi'a da su sheba ibn rabi'a da su abu lahabi da duk wa'annan gingima gingima an ranar da maka yana cikin su da shi ake ta fafatawa haka aka gangaro ake ta bugawa har ya zuwa yanzu saboda haka yana da experience mai yawa in ba kariyar Allah ba to sai ya halakar da kai kariyar Allah ce kadai ke iya sa Allah ya tsallakar da kai shi yasa Allah yake faɗakar da mu mu yi taka tsantsan da shi yace alam ahad ilaikum ya bani adama alam ahad ilaikum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytana inna ديدني انه لكم عدو مبين وان اعبدوني وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان الإنسان اكفر فلما كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني إني أخاف الله رب العالمين أفتتخذونه وذريته أولياء أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو يوا بئس للظالمين بدلا وإن زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما